halima jimrau ina tabbatar miki cewa wannan zance ba gaskiya ba ne shirme ne kawai suke nan gayi ina tabbatar miki cewa ba za su kai mutum goma ba yan tada hayaniya ne irin waɗanda suka tada hayaniya ya mai su ne nan ƙwarorinsu ne suke nan suna son su tada hayaniya in gaskiya ne sun yi su sa ga youtube kowa ya gani a gani su nawa ne nan garin ga harisu burgu babu wani mutum guda wanda ya taka kawafe New York da niyyar zanga-zanga. Kuma duk wani wanda zai hito a wata eta sai ya biyo ta nan mun yi mu'amala da shi mun gaisa da shi ko da zai wucewa New York. Saboda haka wannan shirme ne ba gaskiya ba ne. Na ɗaya na biyu kuma mahukuntan Nijar muna bai da su sau da ƙafa duk abin da ake yi Nijar muna da labari. Gwamnati ba da laifi ko kaɗan. Mutane ne dai suke nan ga yin zagon ƙasa na ganin cewa mulki ga yanan zai tafiya ƙasa za ta tashi za su da ƙasa ko kuma za su maido ƙasa cikin arziki wanda kuma ba haka aka yi tsammani ba da saboda haka ina tabbatar muke da cewa adawa ce kuma ba za a iya hana mu mutane su wata albarkacin bakinsu ba su gayi kuma su hito a gani ga hili